بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبرك مدسة دعاء أولا يمتي نا أشرن دقيقة جواتن جماد الأولى هجرة دبو دا دو دا أربعين دا أكو ودى تيدي دا أشرن دا شدا جواتن شابيو شكرة دبو بيو دا أشرن دا سميلا ديا yau za mu tashi darasi na 163 a cikin karatunmu na aljami'u sahihul musnad na al'imam abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahmatullahi alai za mu tashi babi na 140 a cikin littafi na goma kitabul azan hadisi na 818 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب المكس بين السجدتين نعم يكي باب المكس wato sujadu guda biyu sujadar farko da ta biyu zaman da ake a tsakaninsu wato wannan shine abin da ya kulla menene ya tab menene ya zo kan wannan zaman dangane da mikidarin wannan zaman na'am نعم محمد أبو النعمان عارم محمد ابن الفضل السدوسي كان wannan hamad din shine ibnu zaid ba ibnu salama ba dan ibnu salama ba shi da riwaya a bukhari na'am daga ayyub Ibn abi tamima as-sakhtiyani da abdul abi qilaba abdullahi Ibn zaid al-jarmi al-basri cewa malik ibn al-huwairis ya ce masahabbansa ya ce ma'almajiransa bana faɗa muku sallar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce wannan ku ya wannan ba a lokacin yin sallah ba ne wato sallar farilla yake nufi na'am faƙama sai ya miƙe sannan ya ruku'u sai ya kabbara sannan ya ɗago kansa sai ya tsaya wani ɗan lokaci kaɗan sannan ya yi sujada sannan ya ɗago kansa wani ɗan lokaci kaɗan sai ya yi sallah irin sallar amr bin salima wannan malamin namu wannan dattijon namu ya nuna shi wato shi abu kilaba ayyuba ya ce lam ya kasance yana aikata wani abu da ni ban gansu suna aikata shi ba awin rabi'a ko kai takuwar rabi'a ko yuniniya mai ta ce warrabi'a kana ya ƙa'udu fi thalithati warrabi'a ya kasance yana zama a raka'a ta uku da ta hudu in kuma a tamu nuskar ce a raka'a ta uku ko raka'a ta hudu shakka daga rawi ita ce nuskar ibn hajar ma domin kaga ya ce huwa shakkun minar rawi <clears throat> wannan hadisin a shahid a cikinsa shine ثم sajada ثم rafa'a ra'sahu هنيا sannan yayi sujada sannan ya dago kansa wani dan lokaci kaɗan wato ma'ana yayi itidali ya zauna wannan malik ibn al-huwairi yana daga cikin sahabbai da suka zo a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amal wufud shekara ta tara bayan hijira a ƙarshen rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam ya zo suka yi su samari ne kuma suka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga sun suna shauƙin komawa ga iyalansu sai a ya yi musu izini su tafi to shi ne ya ce ku yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah to shi malik ibn al-huwairis ya kasance yana koya ma almajiransa a aikace yadda za su yi sallah kamar yadda zai kamar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to sai ya yi musu ya ce shi ya fare su da sanar da su bana nuna muku yadda bana gaya muku yadda sallar annabi sallallahu alaihi wasallam take ba sai wato wannan yana daga cikin malami ya fara ma ɗalibansa da bayanin ilimi kafin ma su tambaye shi kafin masu tambaye shi kuma da bayani a aikace sai ya nuna musu a aikace yadda yake yin sallar ba lokacin sallah ba ma'ana ba lokacin sallah ba ba lokacin sallar farilla ba shine in ba lokacin sallah ne ya zai yi sallar hmm? yana nufin ba lokacin sallar farilla ba to kuma duk lokuta na wuni da rana lokutan sallah ne na farla za a iya sallar farla a ciki banda lokaci ɗaya kawai wanne ne na'am daga bayan sallah asuba zuwa sallah azhar eh, babu wata sallar farla da ake a lokaci amma kaga tsakanin azhar da la'asar in ka jinkirta azhar lokaci ne na azhar haka zalika tsakanin la'asar da da maghrib lokaci ne na sallar azhar da la'asar ga masu uzuri haka zalika tsakanin magariba da isha lokacin na sallar magariba larurinta haka bayan sallar isha har fitowa alfijir lokacin laruri ne na sallar isha da sallar magariba to amma daga sallar asuba ko kuma a ce daga fitowar rana tunda bayan sallar asuba ma har fitowar rana lokacin sallar asuba ne na laruri amma daga fitowar rana har zawal babu wata sallah ta farilla da zaki to da za a fahimci daga wannan a lokacin ne ya musu wannan sallar a lokacin ne ya koya musu wannan sallar wato lokacin sallar walaha to kuma <coughs> ya koya musu a aikace kamar yadda muka gani to a nan wajen ya ambaci dagowa daga ruku'u da tsayuwa wani dan lokaci da dagowa daga sujada da tsayuwa wani dan lokaci hunayya wato dan lokaci miki da dan kankani wato ba wani lokaci mai tsawo ba shine shine wannan zaman da ake tsakanin sujada guda biyu to sai kuma ya ƙara da zama da yake yi a raka'a ta uku da raka'a ta hudu wannan a ishara ne ga abin da malamai suke kiranta a wato jilsatul istiraha zama na hutu ko jalsatul istiraha aljalsa almarra waljilsa alhai'a wafa'alatun limarratin wafa'alatun limarratin ko wafi'latun lihai'a ana ce mata jilsatul istiraha wato nau'in zama na hutu shine ishara gare shi bayanin ta zai zo babin da yake bin wannan babin wato babi biyu nan gaba sau da haka ba za mu ambatanta ba sharhinta zai zo insha Allah a nan gaba amma abin da yake nufi da raka'a ta uku ko ta hudu ma'ana idan ya yi raka'a ta uku zai tafi ta hudu sai ya zauna shi ya sa rawin yake shakka a ta uku ce ko ta hudu ta uku ma'ana ya gama ta uku ta hudu in yace ta hudu ma'ana zai fara ta hudu shi ya sa ya kawo ta dawau fi a war rabi'a a ta uku da ta hudu ta uku bi itibari ta ta ƙare zai zauna kafin ya miƙe zuwa ga ta hudu ta hudu da itibarin farkonta domin farkonta shine daga ya lokacin da ya kabbara ya tsaya to kafin ya tafi ta hudu din yana wannan zama shine ake ce ma jalsatul istiraha wanda bayanin ta zai zo na'am sai ya ce musu ji shi malik ibn al-huwairis sai muka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam muka zauna a wajensa wato muka zauna an ce kwana ashirin suka yi sai ya ce ya ce shin ba kwa koma zuwa ga iyalanku ba ku yi sallar kaza a lokacin kaza ku yi sallar kaza a lokaci kaza idan sallah ta halarto to ɗayan ku ya kiran sallah kuma babban ku wanda ya fi girma ya zamanto ne zai yi muku limanci wato ƙari domin ya gaya musu wannan ya sanya musu shauƙi su zamanto kamar suna ganin gashi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suke yana daga cikin shauƙin da sahabbai suke yi matabi'ai su faɗi irin hadisa wata waƙi'a da ta faru tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam don su rinka suranta wannan wanda wannan yakan sa wato a kiyaye ilimi yadda ya kamata domin ga wanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu a cikin faɗinsa da ya ce laura ila ahlikum shin baka ka koma gidanku ba gida wato zuwa ga iyalanku wannan ya nuna mura'ati kulawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi da halin sahabbansa ya ga dan kamar yadda a wata riwayar hadisin Malik yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga muna shauƙin iyan muna shauƙin iyalanmu shine sai tun ma kafin su nemi izini sai ya ce musu law raja'tum ila ahlikum ba kwa koma zuwa ga iyalanku ba wato in ma suna jin nauyi da ya bujiran musu da maganar wannan sai sa hankalinsu ya nutsu to wannan haka halin shugaba ya kamata ya zamanto yana kula da mabiyansa yana kula da halin da suke ciki yana a duba yana la'akari da abin da zai sanya musu nishadi ya ba ya kyale su su yi kuma abin da ya san cewa zai cire musu nishadi ko ya sanya musu gimsa ko damuwa sai ya kokari ya kawo musu da shi na'am sauran bahas wannan hadisin ya gabata a kitabul azan wajen a in lokacin sallah yayi daya mutum daya ya kiran daya wani daga ciki ya kiran sallah sannan wanda ya fi girma ya zama babba ya zamanto ne zai limanci wannan ma'ana idan sun zamanto daidai a sauran abubuwan limancin na karatun ƙur'ani da fikihu in sun zamanto daidai to sai a yi rinjayar ga wanda yake shine babba a shekaru wanda yake shi ne babba a shekaru kamar yadda ya gabata kuma a ciki ga bayanin lokacin sallah ya bayyana mutu ce sallu salata kaza fi haini kaza ku yi sallah kaza a lokaci kaza wato ya bayyana musu lokutan sallah wato da a bayyane amma kaga shi a dukkan riwayoyin malik ibn al-huwairi ba inda ya bayyana lokaci, baya cikin sahabbai da suka bayyana lokacin sallah sahabban da suka bayyana lokacin sallah daga abubar daga ta bin shu'ba afwan abu mas'ud al-badri da ibn abbas a hadisin limancin jibril sai abdullahi bin amr bin al-as sai jabir bin abdullah sai abubar zata al-aslami amma shi malik ibn al-huwairi ga shi ya faɗa ya kiyaye kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa ku sallah kaza da kaza a lokaci kaza da kaza amma bai bayyana lokacin ba <laughs> bai bayyana lokacin ba a cikin ruwayoyin da aka yi na hadisinsa amma kuma ya bayyana abin da sauran sahabbai kuma ba su bayyana ba shi ne jinsatul istiraha cikin wanda suka gani na'am na'am da kawai aka san shi da shi kenan wannan hadisin hadisin sallah <laughs> da aka san shi ai sahabbai aka suke akwai akwai sahabi wanda ba a san sunansa ba a cikin musnad al-imam ahmad abinda kawai ya kiyaye shine yi sallar magariba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka tashi suna sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu hadhihi salatul buyut wannan sallar gida ce amma ko sunansa ba a sani ba rajulun sallama haka imam ahmad ya yi musnadinsa rajulun sallama annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum da ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahab kuma tunda isnadi zuwa gare shi ya tabbata kasancewansa sahabi ya tabbata mu da hadisin kawai aka san shi bai nuna kan cewa bai kiyaye komai daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ba wannan ba amma dai wanda aka kiyaye al'umma ta tureto daga gare shi kenan na'am na'am muhammad ibn abdurrahim sa'iqa na'am abu ahmad az-zubairi محمد ابن عبد الله الزبيري مسعر ابن كدام دقى الحكم ابن عتيبة فقيه, فقيه الكوفة دقى عبد الرحمن ابن أبي ليلى دقى البراء ابن عازب يتي سجدا نعم قريبا wato sujadar annabi sallallahu alaihi wasallam da ruku'unsa da zamansa tsakanin sujada guda biyu ƙariban minasawa ya kasance kusa ne da daidai a wata riwayar hadda ƙarin muku wato tsayuwarsa da ruku'unsa da sujadarsa da zamansa tsakanin sujada kusan daidai wa daidai to wannan hadisin ya sha bamban da hadisin malik ibn al-huwairi tunda kaga hadisin Malik ibn al-Huwairi cewa yi hunayya dan lokaci kankani amma wannan hadisin shi kuma cewa yi da zaman wato da sujada da ruku'un da zaman tsakanin sujada in ko muka dauki da ziyada da ta zo a ɗaya riwayar wadda ta gabata wa qiyamuhu da tsayuwarsa duk qariban min as-sawa kaga wannan zai nuna tsayuwar mai tsawo ce ko ba mai tsawo ba ai zaman kai Inda ya yi kusa da tsayuwarsa kaga ba za a ce wannan zaman hunayya ba ne zai zamanto shi ma mai tsawo hmm? zai zamanto shi ma mai tsawo to babu cin karo da juna wancan an ce dan zama ne dan kankani wannan kuma an ce zaman tsakanin sujada kusan daidai yake da ruku'u da sujada da tsayuwa hunayya tasgir ne fa don hunayya zirin hayin. Eh? daɗewa kamar kaɗan ne amma dai ba za ka ce tsayuwa ta tsayuwa ta sallah ba za ka sifanta ta da hunayya ba hmm. wannan wato bayyana hali biyu ne a zahir wannan na hunayya da ya faɗa halin sallar farilla wannan kuwa na hadisin albara halin sallar nafila musamman ta dare domin shi ne yake tsawaita tsayuwa yake tsawaita ruku'u yake tsawaita sujada to yayin da ya tsawaita ruku'u da sujada to hatta zama tsakanin sujada ma yana tsawaita shi kamar yadda ya zo a hadisin hudaifa na sallarsa ta dare radiyallahu anhu saboda haka wannan yana nuna cewa shi zama tsakanin sujada ana katsaita shi a sallar farilla amma idan a sallar nafila ne da ake tsawaita karatu a tsaye kuma ake tsawaita ruku'u ake tsawaita sujada to shi ma wannan zaman tsakanin sujada ana tsawaita shi na'am na'am yaya abin da ya kasance eh na ce a hadisin malik ibn al-huwairis al-huyaina lokaci dan kankani ne ba a kwatanta shi da tsayuwa ba kamar yadda yake a halin sallar farilla wannan shine halin sallar farilla amma a sallar a hadisin albara da aka ce da tsayuwa da ruku'u da sujada da zama tsakanin sujada kusan sun kasance kusan kusan daidai wa daida to kaga wannan yana hukunta tsawaita sujada da tsawaita ruku'u da tsawaita zama tsakanin sujada dan an kamanta shi da tsayuwa to wannan shine halin sallar nafila don haka sallar nafilar daren take musamman nafilar dare haka take ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ma'ana shi zama tsakanin sujada ana takaita shi a inda ake takaita ruku'u da sujada kamar a sallar farilla inda aka ce iyakar wato takaitawar ruku'u da sujada kayi tasbihi sau uku kayi tasbihi sau uku in mu kai kai kadai ne in liman ne ya yi tasbihi sau biyar domin ya ba ma mamu dama su ma su yi tasbihi don in yace zai guda uku kafin su yi uku ya dago kuma su an ce daga ya dago su biyo shi saboda haka kamar yadda ya zo daga al-imam al-hassan al-basri ya yi sau biyar domin mamu ya riske shi a sallar farilla kina amma a sallar nafila yayin da aka tsawaita tsayuwa aka kuma tsawaita ruku'u aka tsawaita sujada to zama tsakanin sujadan ma ana tsawaita shi an fahimci halayen guda biyu ko na'am ta aiba yi magana askar ba buhari ya kawo magana azkar buhari fa muke <laughs> la tasta'jil za mu zo <laughs> na'am <laughs> نعم المدني حماد ابن زيد ابن درهم دقى ثابت البناني ابن أسلم دقى أنس ابن مالك الله يددش يتي ni ba zan takaita ba na yi muku sallah kamar yadda naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah yana mana sallah sabitu ya ce anas ya kasance yana aikata wani abu ni ban ga ku kuna aikata shi ba ya kasance idan ya ɗago kansa daga ruku'u sai ya tsaya har sai wani mai faɗa ya faɗa ya ce ai ya manta saboda daɗewa da yake a tsaye da kuma tsakanin sujada guda biyu har mai faɗa ya faɗa ya ce ya manta saboda dadewar da yake yi a cikin sujada daɗewar da yake a cikin a cikin wannan zaman tsakanin sujada biyu wato baya takaita shi shine yace abin da ga ku ba kwayi ma'ana wannan sunnar an kasance ba a aiki da ita amma Anas da ya musu sallah ya yi wannan don ya nuna cewa haka ya gani annabi tunda ya faɗa Ya ce zan muku sallah irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana sallah saboda haka wannan yana nuna hunayya din nan da aka faɗa ba ana nufin hunayya mai kankanci wato kaɗan kwarai da gaske ba tsayuwa ce da zama ne wanda wanda akan tsawaita da har za a iya cewa wato ko an manta ne duk da yake wannan kamar yadda ya gabata a hadisin anas da muka karanta wajen al'itidal fi ruku kan cewa wannan hali ne na wato a sallan nafila shi ma dadewar da yake yi a tsaye ko kuma lokaci ne zuwa lokaci ba ko yaushe ne yake yin haka ba sallallahu alaihi wasallam to kun ga nan hadisan duk gabaki daya babu wanda imamul bukhari san bai yi bayanin wani zikiri ake yi ba in an zauna tsakanin sujada biyu ita ce matsalarka babu bayanin wani zikiri ake saboda hadisan babu hadisin da ya zo da ya cika sharaɗinsa hadisai biyu ne suka zo akan zikirin da ake yi tsakanin sujada biyu Hadisan abdullahi bin abbas a cikin sunan abi dawud da tirmidhi da ibn majah nasa'i ne bai ruwaito shi ba daga ashabu sunan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar da ibn abbas yayi da ya kwana a gidan a ɗakin maimuna ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yayin da ya zauna tsakanin su sujada guda biyu Allahumma gfirli warhamni wahdini Wa wa'afini warzuqni a wata riwayar ta zo da ƙarin wajiburni wata riwayar ta zo da ƙarin warfa'ani saboda haka lafuzan guda bakwai ne eh, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni warfa'ni guda bakwai Allah ka gafarta mun ka ji kaina ka shirye ni ka yi mun afuwa wato ka bani lafiya daga masifa ka azurta ni ka tada ko madata wato ka miƙar da ni wajibirni ka tada ni daga karayata wato idan jari ya kare ka tada ni warfa'ani ka ɗaukaka ni ka ɗaukaka ni ga abubuwa guda biyar Shi ne ima Nasiru dinar Albani ya ce sai mutum ya haɗa dukkan abin da ya zo na ziyadat ɗin a cikin riwayar ya faɗe su abubuwa guda bakwai Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni warfa'ni abubuwa guda bakwai hadisi na biyu hadisin hudhaifa hadisin hudhaifa wanda ya ruwaito tasbihin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruku'u da cewa subhana rabbiyal azim a cikin sujada kuma subhana rabbiyal a'la to a cikin ibn maja da sunanin nasa'i ya zo da ziyada cewa idan ya zauna tsakanin ruku'u idan ya zauna tsakanin sujada farko da sujada ta biyu yana cewa rabbi firli rabbi firli haka sau biyu rabbi firli rabbi firli to sai imamu ahmad ya ce a yayi na hadisin hudhaifa ya fi inganci bisa hadisin ibn abbas in ya so yayi sau biyu ko sau uku ko ya kara ko masha Allah amma idan zai na hadisin ibn abbas to shi ba zai maimaita shi ba sai ya sau ɗaya ya tsaya ana ko kuma ya haɗa biyun ko ko ba zai iya haɗa ya haɗa biyun yayi Allahumma yayi na Ibn Abbas Allahumma ighfirli warhamni zuwa ƙarshe sannan kuma ya rabbi firli rabbi firli ko kuma ya ko kowane ɗaya daga ciki to wannan zikirin a wajen mashhuriyar riwaya a mazhabar Imam Ahmad mustahabbi ne mustahabbi ne a mazhabar Malik baya daga cikin mustahabban sallah ba wurin yin addu'a bane a bisa riwayar mashura a mazhabar malik amma ibnu abdulbar a cikin alkafi ya yi nassi a kan cewa yayi wannan addu'a kuma shi ma daga cikin malaman mazhabar malik allahami abul al-lakhmi wanda ɗaya daga cikin malaman nan guda hudu da alkhalil khalil yi khalil a cikin muktasar yake dogaro da rinjayar wadda suka yi akan cewa shine yake tabbatar da mazhaba shine wanda yake idan yace iftara yana nufin allah kenan to yana da littafin sa at-tafsira at-tafsira wa tadhkira a cikin tafsira din sa yana cewa hadisi ya tabbata da wannan saboda haka mustahabi ne mutun yayi mm, shi yasa kike ce ma al-lakhmi wato kama mazzaqa al-lakhmi mazhaba maliki <laughs> ya kekketa mazhabar malik saboda shi duk abin da ya tabbata a wajensa ko za a fita daga martaba sai ya fita in ya tabbata da dalili kamar da ya yi eh, eh, to shi ah, don haka da wannan za mu gane cewa dukkan wani bigire a cikin sallah addu'a ta tabbata a wajen ba wani bigire a cikin sallah face za a yi addu'a in ka tsaya a tsaye du'a'ul istifta ga addu'a nan in kai ruku'u ga addu'a nan hadisin Aisha mun karanta babu du'a at-tasbihu wa du'a fi ruku ko in ka dago daga ruku'u in ka dago daga ruku'u shi ma akwai addu'a ko ba addu'a wacce ce eh wannan addu'a ce zikiri ne muna nufin addu'a ba zikiri ba na a wannan ita ma zikiri ne addu'a wannan zikiri ne <laughs> eh Allahumma a'a na'am ai eh, addu'a eh, zikiri ne me ka roƙa yabo kai kun manta na ambata muku anan hadisin Abdullahi bin Abi Aufa a cikin sahih Muslim اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد حديث عبد الله بن ابي اوفى وانا في الدعاء اما اللهم لا مانع لما اعطيت ذكريني ني اه ka roƙa in ka ce Allahumma la mani alima a kai بقى ai إيه. a ta istiftah daban ta istiftah abubuwa guda uku ne hadisin abu huraira allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib fa allahumma allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-dam allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wa thalj wal barad shi ko na ibnu abi awfa allahumma tahhirni min al-khataaya kama yutahharu ath-thawb min ad-dam allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wa thalj wal barad abubuwa guda uku ga guda biyu kai to sannan a sujada ma kuma uwa uba ko ba haka ba to gashi dagowa daga sujada ita ma akwai addu'a da kuma zaman tahiya zaman tahiya to sai dai tahiyar farko akwai addu'a da ta zo a kanta sai dai a mazhabar shafi'i da yake cewa tahiyar farko abinda ake a tahiya ta karshe za a yi a tahiyar farko amma ko su ma salatin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ba su ce a yi addu'a a lokacin ba to amma dai zaman da ake yin tahiya din in ma ba kai a na farko ba kaga a na ƙarshe kafin kai sallama wato zaman dai da ake kafin a yi sallama shi ma bigiran addu'a ne saboda haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita sallah zance baya kyautata a cikinta ba komai ba inna ma hiya at-takbir وإنما هي قراءة القرآن إنما هو التكبير والتصبيح وقراءة القرآن رواية تزو وزيادة والدعاء دع الدعاء كما أسلم ما أنا صلى داما على رمشي شيني الدعاء الدعاء سو داك غير يد الدعاء تكسن شيء أكون جزء إيدا تكين جزء أن صلى تو إدم متن بي وانا الدعاء ربا سكان سجدة يا هلتي وتا الدعاء دبن كوكو دولة سيوانا وانا ودى تزو آه a hadisin ibn abbas da na hadisin huzaifa zai iya baddalawa kamar ya yi addu'a ga iyayensa allahumma magfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira a'a tsakanin sujada a wannan zaman maimakon ya yi rabbi ighfirli rabbi ighfirli zai iya wata addu'ar kaulan wahidan <laughs> hmm. wato asali asali Sheikh Muhammadu Mukhtar an tambaye shi akan wannan yace ai wannan bigiran addu'a ne saboda haka mutum zai iya yin addu'a ko da ba ko da ba da wanda ya zo daga sunna ba sai dai wanda ya zo daga sunna ya fi lada saboda shi wannan ka samu albarkar ijabar addu'ar sannan kuma ka samu ladan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin dalilan da yake nuna zaka iya yin wata addu'ar shine abinda aka rawaito daga ummu salama ita in ta zauna tana cewa rabbi ghfir warham wahdi sabila al-aqwa rabbi ghfir warham wahdi sabila al-aqwa ka ganci da zo da wani sajadi haka rabbi ghfir warham wahdi sabila al-aqwa ya ubangiji ka gafar kai gafara kai rahama ka shiryar ya zuwa ga tafarki mafi miƙewa hmm. kaga wannan bata raɗauka ka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan asali ne na cewa za ka iya yin addu'a ko ba da lafazin da ya zamanto shi ne alma'asur wanda ya zo daga annab sallallahu alaihi wasallam a wannan bigiran ba hmm, saboda haka ka ga irin masu shiryo addu'o'i da za su da in sun zo sai su yi ma su tsawaita a sujadar ƙarshe saɓanin abin da yake na koyarwar annab sallallahu alaihi wasallam na cewa ita sujadar ƙarshe ba a keɓance ta da tsayuwa da daɗewa saɓanin sauran sujada To <clears throat> maimakon wannan bukatun da kake da su akwai wurare da yawa da zaka cucusa su sai ka sassaka su <laughs> ne da na ce cusawa <laughs> za a shi shigar da su na'am <laughs> na'am amin na'am na'am a ah, ah, malam ismail yake cewa ya lura zu wato wuraren addu'o'in kusan duk istighfari ne yake yi wannan haka ne wannan haka ne wuraren yanzu addu'ar bude sallah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kaga wannan ai wannan istighfari ne nau'i ne na istighfari zalla haka zalika a cikin du'aul istiftah na hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu Allahumma inni zalamtu nafsi wa atarabtu bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a ciki haka dalika a cikin ruku'un subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li haka in ka dago daga ruku'un allahumma naqqini min allahumma tahhirni min al-khataaya kama yutahharu thawbul min ad-danas kaga shi ma ne ne a sujada ma wa daga sujada shine yanzu nan muka yi rabbi ighfir rabbi a tahiyar ƙarshe a tahiyar ƙarshe daga cikin addu'ar shine wanda sayyidina Abubakar ya ruwaito Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim saboda ka sallah cike take da istighfari mm, ki take kai istighfari yayin da zaka fara ta kai a tsakiya kai a ƙarshen ta sannan kuma kana sallama kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Hmm. shi yasa a arzikin da ke cikin sallah wato ba kaɗan ba ne saboda yawan istighfari kuma istighfari ne mabudin samun kyakkyawar rayuwa wa anistaghfiru rabakun kun tana karatun mu na tafsiri satin da ya wuce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli bi fadlin fadla na'am amin na'am hmm? na'am wajen ansawar da ake o oh, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin eh, ita ma addu'a ce ahsan ita ma addu'a ce saboda ka ce hiyar farko din ma kun ga akwai addu'a wannan gaisuwar sallama din assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin Eh, ka roƙa ma kanka amincin Allah a hasan na babu la yaftari shi zira'aihi fi sujudi babun cewa ba zai wato shimfiɗa ba zai kwantar da dantsunansa ba a cikin sujada wato ya kwantar da su su kwanta haka a ƙasa ba bai ɗago su ba hmm. na'am na'am abu humaid as-sa'idi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada ya aza ya aje hannuwansa biyu ba yana mai shimfidar da su ba wato ya kwantar da su a ƙasa wala qabidihima ba kuma yana mai dunkule su ba wato ya shimfida su a qabidihima yana nufin alkafai tafin hannun wato ya shimfida su a haka ba ya dunkula hannun ba haka kuma nan muftarishin wato ba ya shimfiɗa su ba ya sanya su a ƙasa haka eh sangali ake ce masa sangalalan hannu <laughs> wato ya shimfiɗar da hannun nasa don tsede hmm. sangali to na'am ba duk ba don din ba ne ba don tsaye ba ne zira'i eh dantse nan ne haka ne eh, al'abu eh nan ne sangalali na'am to ya shimfiɗa shi a ƙasa kamar yadda ya zo a hadisin aisha a hadisin aisha a sahih muslim wala yaftarishu dira'aihi iftirash as-sabu kada ya shimfidar da hannunsa irin shimfidawar wato a irin shimfidawar a asabo naman daji kun san yanda kare yake yi da namun daji inda suke shimfuda hannuwansu a ƙasa haka ko ba haka ba to wato dukkan wannan hai'ar hai'a ce shimfudawar hai'a ce na farko dai ta yi kama da hai'ar dabbobi to kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka bani adam bai kamata ya kaskantar da kansa ba da yin kama da hai'a irin hai'ar dabba a wuri wanda ya fi komai izza shine sallah sannan kuma abu na biyu shi kansa yin wannan hai'ar tana nuna kasala da rashin karsashi mm, da rashin damuwa da ibada tana nuna wato mutum kasala yake yi sannan fuska ta uku wanda malamai shi ma sun ambace ta shine idan idan ya kwantar da hannun to zai zamanto cewa mafi nauyin kansa mafi nauyin kansa yana kan goshinsa ne wanda wannan zai sa masa izaya kuma zai iya sa masa san riya cewa yana yin haka ne domin a ga alamar sujada a goshinsa wanda kamar yadda gabata a cikin karatu mun yi magana kan cewa wannan ba matsalobi ne a cikin shari'a saboda haka wannan shine wajihin karhancin shimfiɗa hannuwa hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam yi umar yi hani da cewa kada mutum wato ya kwantar da sangalanin hannunsa yayin da ya zo sujada na'am na'am Muhammad ibn Ja'far shine wanda ake masa lakabi da Gundar Shu'ba ibn al-Hajjaj yace naji naji qatada yana cewa daga Anas ibn Malik daga Annabi sallallahu alaihi wasallama kala yace ku yi itidali ku daidaita a cikin sujada kada ɗayanku ya shimfiɗa wato sangalalin hannunsa irin shimfiɗawar da kare yake yi to nan menene al'itidal fi sujud abinda ake nufi daidaito kun ga a ruku'u za a iya fuskantar menene daidaito shine istiwa izahar baya ya zama daidai to amma a sujada fa ma'anar itidali kamar yadda ibn hajar ya ce ma'anarsa wato kai sujada kamar yadda Allah ya umarce ka shine itidal din Allah sab'ati a'azum akan gabobi guda bakwai yadda zai zamanto baka tawaye wata gaba kan baka mata sujadar ba wajen wato a gefen yan yatsunka ka kafa su ba ka shimfiɗa su ba kuma hannuwanka ka ɗaga su ka raba su da ƙasa kuma ka raba su da jikinka ba ka matse jikinka tare da su ba ka bubbuɗa gwargwadon iko idan ba musamman kana sallah kai kai kaɗai amma babu laifi ka yi ana ka nemi taimako da cinyoyinka da gwiwarka wato ka sanya hannun ya zamanto gwiwa ka tana tabawa saboda in kuna yin sallah a cikin jam'i domin bubbudawar sai ya to cewar ka a watakila sai kai ma dan uwanka mahan gurba baka sani ba ah. eh ko ka tokare shi na'am babun wanda ya daidaita a zaune a wutirin sallar a na sallarsa thumma nahada sannan ya miƙe wutri na sallarsa wato a raka'a ta farko ko raka'a ta uku to in yayi raka'a raka'a ta farko ya daidai ya zauna kafin ya miƙe wato bayan ya dago daga sujada ta biyu shine istawa qa'idan ya zauna ya daidaita a zaune sannan ya miƙe haka zalika a raka'a ta uku ya daidaita a zaune sannan ya miƙe raka'a ta biyu ko dama yana zama domin tahiya domin tashahhud in mai raka'a biyu ce domin tashahud da sallama in mai raka'a hudu ce ko mai raka'a uku yana zama domin tahiyar farko to wannan zaman shine ake ce masa jalsatul istiraha zama wanda yake na hutu haka fuqaha suka kira ta ba ya zo ne daga sunna ba ba hadisi ne ya kira ta jalsatul istiraha ba fuqaha ne suka kira ta jalsatul istiraha fuqaha shafi'iyya su suka su suke kiranta da wannan suna har kuma ta zamanto ta shahara da wannan suna na'am Muhammad بن الصباح الدولابي دغا daga غارين garin Dolab a kasar Rayya a ci yake yanzu tana cikin tana cikin Iran wato yana daga cikin malaman hadisi waɗanda suke kuma attajirai attajiri ne sura haga mutum ya zama attajiri ba zai hana shi zama malamin hadisi ba ga sunan irin su addolabi إيه. <laughs> نعم يأتي أخبرنا هشيم, هشيم ابن بشير الواثقي خالد الحذاء الحذاء شي ما كاغني مي تنكين تاكلما ني مي تاكلما كلماني مي تاكلما ني الرب خالد ابن مهران الحذاء إيه، الحذاء الحذاء معناه ميتني كنتا كلمة نعم دقى أبوغ إلى ذا الجرمي يتي مالك ابن الحوير زيابا ملابا يا منكر انت حديثي او جنسا الليثي نسبة سكينة دقى بنو ليث شوى يا قى النبي صلى الله عليه وسلم ينا سلّى to idan ya kasance a wuturi na sallarsa ya miƙewa tsaye har ya daidaita a zaune to wannan zaman shine jalsatul istiraha zaman hutu wato ya miƙewa sai ya zauna wanda wannan malamai sun kasu kashi uku wajen riko da ita madhabar imam madhabar malaman shafi'iyya da malaman hadith da riwaya daga imam ahmad da malaman zahiriya shine kan cewa sunna ce yinta sunna ce suka ce saboda wannan hadisin kuma saboda shi malik ibn al shi shine ya ruwaito hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah kuma yayi sallah da jalsatul istiraha kuma shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah saboda haka sai suka ce wannan zaman sunna ne kuma suka karfafa wannan da cewa a hadisin abi humaydin sa'idi riwa ɗaya daga cikin riwayoyin hadisin ta zo da cewa sallu eh, ta zo da tabbatar da wannan jalsatul istiraha haka zalika a hadisin musi'u salati kamar yadda ya gabata a bukhari amma ya tabbata cewa wannan ambatan jalsatul istiraha a hadisin musi'u salati kuskure ne ɗaya daga cikin ruwat in ya kuskure shi yasa ne ma imam ahmad yake cewa babu hadisin da ya zo da wannan sunna sai hadisin malik ya yi inkarin wani hadisi ya zo da tabbatar da wannan in ba hadisin malik ibn al-huwairis ba amma isnadi ne wanda yake mai isa matuƙa wajen inganci shi ya sa bukhari bai taraddudi ba wajen riwayarsa kuma ya ɗauke ya ambace shi wanda ya nuna kan cewa mazhabarsa kenan shi ma yin wannan zama na jalsatul istiraha wannan ita ce mazhaba ta farko mazhaba ta biyu cewa wannan zama ba mustahabbi bane ba mustahabbi bane wannan shine abinda mafiya yawan malamai suke akai aksarul ulama malik da abu hanifa da riwaya daga shafi'i ga riwaya daga ahmad wadda ita ce ma mazhaba ita ce mazhabar hanabila da abu hanifa kuma shi aka ruwaito daga manyan sahabbai irin su sayyidina umar radiyallahu anhu da abdullahi bin mas'ud da ibn umar da ibn abbas da adadi daga cikin sahabbai kan cewar ba mustahabbi bane wannan zama kuma malaman suka ce ta to menene raddin su ga yadda ta zo a cikin menene hujjar su cewa ba mustahabbi ne suka ce saboda hadisai da suka zo na bayyana sallar annabi sallallahu alaihi wasallam babu ambatanta kamar hadisin rifa'at bin rafi' wanda aka koya al musiiu salatuhu wanda bai yi sallah daidai ba aka koya masa a ciki aka ce masa idan ya dago daga sujada ta biyu thumma qum sannan ka miƙe ba a ce masa ya zauna ba da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace masa ga yadda zaka yi sallah yace masa thumma qum kamar yadda riwaya ta zo a cikin musnad imam ahmad da sunan abi dawud dalili na biyu hadisin abu malik al-ash'ari hadisin abu malik al-ash'ari a cikin musnad na imam ahmad yace ce ma mutanensa ku zo zan yi muku sallah yanda annabi sallallahu alaihi wasallam na ganshi yana sallah hadisin ya ijtami'u ku haɗu in koya muku sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci hadisin Wasihi ya yace annahu salla bihim yayi musu salla wa zakara sifata salatihi ya ambaci sifar sallarsa wa qala fiha thumma kabbara wa kharra sajida sannan yayi kabbara ya fadi yana mai sujada thumma kabbara fa rafa'a ra'sa sannan yayi kabbara ya dago kansa thumma kabbara fa sajada sannan yayi kabbara yayi sujada thumma kabbara fantahaba qa'ima sannan yayi kabbara sai ya miƙe tsaye kaga bai ambaci jalsatul istiraha ba falamma qada salatahu qal yayin da ya gama sallarsa sai yace ce ihfazu ku kiyaye fa innaha salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine dalilin da yasa suka ce ba a yi sai suka ce amma abin da yazo na hadisin Malik ibn al-Huwairis suka ce wannan an dauke shi ne akan halacci ga wanda bukata ta zo masa saboda shi Malik ibn al-Huwairis ya zo a ƙarshen rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa la tusbiqu ni bin bir ruku'i was sujud fa inni qad badant kada ku riga ni sujada da ruku'u domin ni jikina wato a nauyi ya zo mun nauyin jiki ya zo mun sai suka to a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo don haka miƙewa da yake yi a da kamar yadda waɗanda suka sifanta sallarsa suka sifanta ya zama to a wannan ƙarshen rayuwar baya miƙewa sai ya ɗan zauna sannan ya miƙe to wannan sai suka ce bukata ce ta sa ba wai don cewa hai a sallah ba ce ba wai don cewa hai a sallah ba ce kuma suka ƙarfafa wannan da cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane sunkuyo da kowane ɗagowa yana kabbara amma ita jalsatul istiraha ba a ce a yi mata kabbara ba wanda inda tana daga cikin ayyukan sallah to ita ma za a yi mata kabbara tunda dagowa ce kamar yadda ake dagowa in za a miƙe ake kabbara ake dagowa in za a yi sujada ake in za a dago daga sujada ake kabbara to da ita ma jalsatul istiraha in za a dago daga gare ta za a yi kabbara sai kai kabbara ta zama jalsatul istiraha sannan sai kai kabbara ta miƙewa amma bittifak ba a yi mata kabbara hatta waɗanda suka ce sunna ce sun ce sai dai ka ci kai juru ka dago sai kana miƙewa sannan kai kabbara din kabbarar miƙewa to wannan dalilin yasa suka ce ba sunna bace ba ta daga cikin ayyukan sallah sai dai ga wanda bukata ta zo masa sai yayi to wanda yake wannan kuma shine ra'ayi na uku waɗanda suka yi wannan tafsil ɗin kamar yadda aka ruwaito daga malaman shafi'iya da kuma ishaq ibn rahuya riwaya daga ishaq ibn rahuya sai yace la tustahabbu illa liman ajaza anin nuhuri an sadri qadamaihi wannan jalsatul istiraha ba mustahabbi ba ce sai ga wanda yake ya gajiya ba zai iya miƙewa akan kafafunsa ba sai ya ɗan zauna tukuna sannan zai miƙe to shine zai zama to mustahabbi a gare shi wannan duk bayanin ibnu rajab a cikin sharhinsa na fathul bari sharhinsa na sahihul bukhari diye waɗannan bayanai saboda haka kun gani mafaba uku ce kenan mazhabar shafi ita ce mustahabbi ce Ah, madhabar mafiya yawan malamai suka ce ba mustahabbi ce, madhabar ishaq ibn rahuya da waɗansu malaman shafi'iya suka ce mustahabbi ce ga wanda bukata ga wanda ya bukaci ya yi ta saboda nauyi na jiki saboda nauyin jiki ba zai iya miƙewa ba yana bukatar sai ya dan zauna sannan ya tashi to mustahabbi ce fi haqqihi amma wanda yake zai iya miƙewa saurayi irin ku wanda za ku iya miƙewa sai suka ce su wannan ba mustahabbi ba ce wannan shine ra'ayi na saboda aka ra'ayoyi guda uku na malamai wanne ne mafi rinjaye ya danganta da fuskar tarjihi mafi rinjaye ta fuskar dalili ni a waje na kuma zaka ji tarjihin waɗansu malamai daban Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya tsananta akan cewa ya ce lallai har ya kawo su aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ta riga ta tabbata sunna kawai aje ayi saboda haka ma har waɗansu suna ganin wanda ma bai yi ba kamar ɗan ahli kamar bid'a bid'a ne eh, to wannan kuskure ne ah, ni a waje na mafi rinjaye shine ra'ayin jumhur ah, shine abinda ibn rajab ma ya rinjaye ra'ayin jumhur saboda ah, musamman ganin cewar shi shine abinda akabirus sahaba suke kai manyan sahabbai da suka ga sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko tun tashin suka gani su ba sa yi kamar su sayyidina Umar su Abdullahi ibn Mas'ud a su na ali ko da yake ala khilafin amma riwaya da ta tabbatar yana jasatul isra ba ta inganta la hmm. da irin su abdullahi bin umar wallahu ta'ala a'lam lokacin ya sai na abubakar ana sa shi a ciki sai dai ni ban ga riwaya daga gare shi bane kuma akwai nu'man abi ayyash eh ga ma wannan riwayar tana da muhimmanci ibn al-munzir ya kawo ta an nu'man ibn abi ayyash Ya a adraktu gaira wahidin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na riski sama da ɗaya daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dewa fa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati al-akhira ya kasance in ya dago kansa daga sujudar karshe awwal rak'atin wa thalitha raka'a ta farko da raka'a ta uku qama kama hu sai ya miƙe kamar yanda yake walam yajlis baya zama to kaga ya ya danganta wannan ga sahabbai masu yawa yace ghayra wahidin min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam haka nan aka ruwaito ma kwatankacin daga ibnu umar har tirmidhi yace al'amalu ala hadha inda ahli al akan wannan aiki yake a wajen malaman ilimi saboda haka wannan shine azahir zahir abin da yake yafi rinjaye wa تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أنه كان يقول cewa ya kasance yana cewa Allahumma lakal hamd mil as-sama'i wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd Allahumma tahhirni bis-salji wal-barad wal-ma'i al-barid Allahumma tahhirni min adh-dhunubi wal-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min al-wasakh to wannan didda bai ce daga ruku'u bane amma ya tattaro su a cikin hadisan ma yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' don hadisin da ya zo gabaninsa shine kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a rafa'a zahrahu min ar-ruku' qala sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma ita min shay'in ba'd to sai kuma wata riwayar tazo riwayar ah, gundar da tazo da ziyada akan wannan addu'ar sai dai shi kuma bai ce idza rafa ra'sahu ra'asa ar-ruku' ba amma dai shine maqsudi wannan ziyada ta tabbata cewa wannan addu'ar ana yin ta ne in ya dago da kansa daga ruku saboda haka sai ka koma sahih muslim za ka ganta insha Allah sai wannan assalamu alaikum na'am cewa ina zai samu addu'ar da dagowa daga ruku'u riwayar Abdullahi ibnu Abi Aufa shine a tambayar tasa ya eh, ga tana tana cikin sahih muslim hadisi na 476 wannan amin wannan assalamu alaikum Allah ya tsara wa malan lafiya amin wanne fi mutum ya shagaltu da yawaita a cikin sallah yawan zikiri addu'a ibada ko kuma yawan addu'a du'a'u mas'ala me fi dacewa da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi dacewa shi ne mutum ya haɗa dubin don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya yi addu'o'i a wurare ya yi zikiri a wurare kuma ya ce muna mutum ya yi du'a'u mas'ala a wurare ya ce idan ya yi tahiya ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun maliyaktar minar du'a'i a ajabahu sannan ya zaɓa abin da ya fi ƙayatar da shi na addu'a hmm. to saboda kaga hadawa za a du za ka hada kai amma wai wanne ya fi mutum ya shagalta a ciki ai abin da ya fi dacewa mutum ya shagalta ya rike yadda sunna ta zo yadda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo sai ka samu komai da kake bukata na'am sai kuma wannan ya ce allah kara malin lafiya malin raka'a nawa ake sallar walha biyu ko hudu ko shida wanne ne ya fi taban duk wanda ya fi yawa shi ya fi ah, wanda ya fi yawan wanda ya raka a hudu ya fi wanda ya raka a biyu sai dai in raka a biyun ya yi ta ne da kyan da tafi raka a hudun wanda ya yi raka a hudu amma al'asul shi ne a koyaushe yawan sujada ya fi a wato alheri ne karin alheri ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط بها عنك خطيئة baka taba wata sujada ba dan Allah face Allah ya dauka darajarka kuma ya kankare maka zunubinka sai dai sabanin da ake yi shine wanne ne yafi tsawaita karatu da karanta raka'o'i ko kuwa a gajarta karatu a yawaita raka'o'i ra'ayi biyu na malamai a kowanne yana da fuskarsa ko mun yi wannan bayanin da a cikin karatu to amma dangane da ita salatu duha abinda ya zo a hadisin umma hani raka'a takwas ya zo raka'a takwas a hadisin umma hani lokacin fatihun makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta raka'a takwas amma kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa a cikin zadul ma'ad daga raka'a biyu har raka'a goma sha biyu amma ausatuha dai wato tsaka tsakinta mafi kyanta raka'a takwas

ya rasa raka a ɗaya wai wani abokinsa ne da gangan deliberately kamar yadda ya ce zai bari sai an yi ruku'u an ɗago daga ruku'u sai zo ya shiga sallah kaga ya samu wannan sujada guda biyu ko to sannan kuma zai yi raka a hudunsa da sujada guda biyu biyu sau hudu sau da haka ya samu sujada goma kenan a cikin sallah mai raka a hudu wai don ya samu ƙari saboda wannan hadisin da aka ce in kai sujada Allah zai ɗaukaka darajar ka ƙari to amma ya abin nan ya manta abin da ya rasa kuma ya rasa takbiratul ihram ya rasa amin tare da liman wanda za a yi masa gufira lahu ma taqaddama min zambi duk wannan sun kubce masa wato sai ya zamanto kamar mutumin da kamar an ce wai wani ne makaho sai Allah ya dan dawo masa da ganin aka dan wulkita masa sai ya ga sai ya ga kan zakara to duk abin da aka tambaye shi daga baya sai kuma Allah abin abin tausayi sai idan ya sake tafiya baya gani to komai aka tambaye shi ana sifanta masa giwa aka ce kai ai giwa da girma take sai ce kamar kan zakara take komai zai ce kamar kan zakara wato ya san abu daya amma ya jahilci da wannan shine misalinsa eh, ai mutum ya tsaya akan kan sun annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita karatun raka a farko domin mutane su zo su samu a farko tare da shi hmm. amma shi wannan da gangan yake rasa yake barin kar ya samu a farko ga bilal yana ce ma annab sallallahu alaihi wasallam la tasbiqni bi amin ko da ke je hadisin mun gani cewa ma'aluli ne ko la tasbiqni bi amin ajiya ne a bidayatul mujtahid hmm. wannan hadisin na bilal ba wanda aka ɗauke shi cewar bilal yana kiran sallah a waje saboda haka yakan ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka riga ni cewa da yin amin wato ma'ana yanda zai zamanto har ya shigo cikin masallaci ya shiga sahu lokacin nan ba a riga an gama karatun fatiha ba yadda shi ma zai samu amin tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna muhimmancin wannan juzu'in na sallah saboda haka wannan fahimtar da yake karkatattar fahimta ce ba daidai ba ce sai ya samu wannan ƙarin sujadar ta hanyar na filfili da zai eh? bonono hausar tabu da ke sannan tambaya ta biyu ce malam in nayi sallar walaha za ta zamo min madadin lafila a biyu da zan yi in zan fita daga gida kamar yadda na ji ka ambata a hudu ba Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana eh wato in kai sallar walaha kuma kana yi ka fita daga gida to nafilar da ake so ka yi kafin fita daga gida za ta shiga cikin wannan saboda ita ba wata lafila ba ce ta musamman amma ya zamanto abinda za ka yi na ƙarshe kafin ka fita daga gidan shi ne sallah don cewa aka yi man sallah raka a ta yi faharaja min baitihi hmm? min baiti wanda ya yi sallah raka a biyu sai ya fita daga gidansa da fa'uta ta daga nan ya fita daga gida to a wato a kanata lahu wato kanata lahu wiqa'an min makharaj as-saw sun zamanto wannan raka'a biyun sun zamanto masa wato wiqa'i kariya daga makharaj as-saw wato fita mummunan fita saboda haka idan lokacin walaha ne yayi niyyar fita din in yayi ta ta zamanto masa walaha kuma ta zamanto masa wannan sallah ta cewa ita ce ta karshe da ya fita daga gida haka idan shuruq idan haka in yayi sallar shuruq ya zauna a masallaci har gari ya waye sannan ya tashi ya salla a biyu wannan ta zama masa sallar walha dinsa sai dai sallar walha lokacin da aka fi so shine hina tarmudul fisal kamar yanda muka kamar yanda wata muka ambata lokacin da wato a hantsi ya soma zafi yanda ‘ya'yan raƙuma za ga suna tashi suna neman inuwa irin wajen goma da rabi sha ɗaya ɗin nan wato hantsi ya fara zafi to sannan na'am wannan ta fita daga gida ta fita daga gida a wajen zawatul asbab wajen wanda suke riko da zawatul asbab zai fato haka ne ko da ba lokacin sallah bane in zaka fita daga gida idan ka yi ta domin ta ka daga mai ta haka in ka shigo gida ko da ba lokacin nafila bane sai dai gaskiya idan lokaci ne da yake karaha ta tsananta kamar ka zo gab da rana za ta faɗi dinnan gab da rana za ta faɗi sauran 'yan mutuna kaɗan to wannan a nan wajen inda ka ɗauki mazhabar shafi ɗin babu wani abu mutlakan su suka ce zawatul asbab ce hmm, zawatul asbab ce amma ni a cikin irin wannan saboda faɗin imam malik ya ƙaddamar da annahyu hani ya ƙaddamar da shi a kan umarni hmm, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cewa ya ne buhu ku bashi abinda ku yace ai to ku yi gwargwadon iko saboda haka hani ya fi tsanani ya fi ƙarfi bari ɗin shi ne ya fi a cikin irin wannan lokacin shi ne a to ai hannun bakon eh, a wannan lokacin ba a wannan lokacin hannun haramun ne amma in kama bayan la'asar ne kaga wannan hannun na karhanci ne shi da sauki na sannan wani ya ce Allah ya ƙara tambaya ta assalamu alaikum Allah ya ƙara wa hajiya lafiya amin tambaya ta shine ya hukuncin wanda ya yi sallah da janaba a wannan lokaci na sanyi sallar asuba sakamakon in har yayi zai cutu amma daga amma daga zai amma daga baya zai yi wanka in rana in rana ta yi lamai da dokta gida lafiya amina za ka yi sallar janaba ka sallar da janaba to ka yi taimama idan ya yi taimama eh to kai masa kyakkyawan zato in wato in ya yi idan ka tashi za ka yi sallar asuba in ka tashi za ka yi sallar asuba kana da janaba kuma ba za ka gashi ana cikin sanyi ba za ka iya wanka ba ka da ruwan zafi kuma in ka ce za ka je ka nemo ruwan zafi ko ka dafa ruwan zafi lokacin sallah zai fita ma'ana rana za ta fito to nan sai kai taimama kai sallah don ka riski lokaci amma idan kana jin tsoron cewa idan ka je ka tafasa ruwan zafi za a rasa sallar jam'i ba a ganka ba a sallar jam'in asuba in dan wannan ne ba a taimama dan a riski sallar jam'i ba a taimama da janaba dan a riski sallar jam'i ana taimama da janaba dan a riski lokaci ne dan a riski lokaci nan mutane da dama suna kuskure akan wannan ba a yin taimama da janaba a jiki ko ma ba da janaba a jiki ba ga wanda ba zai iya yin amfani da ruwa ba tunda ko ba ka da janaba amma akwai wanda zai ce shi ba zai iya alwala ba sai da ruwan zafi to ba a yin taimama don a riski sallar jam'i taimama ana yin ta ne don a riski lokacin sallah saboda yin sallah akan lokacinta wajibi ne farilla ne ba za a bar sharadi ba domin a rasa sababi eh, ita sallah akan lokaci ya shiga sabab ne dole a kaddamar da sabab akan sharadi shi ko yin sallah da alwala ko da taimama wannan sharadi ne a sannan idan mutum idan wanda muke da janaba yayi taimama yayi sallah kafin lokaci ya samu sallar asuba kafin lokacin ta ya fita idan rana ta fito ko ma rana ba ta fito ba inda gaba ya samu ruwan zafi din dole ya wankan janaba saboda sallolin da za su zo nan gaba ba zai ce tun da ya riga ya yi janaba tunda uh, ita janaba ba tsarki take kawowa ba ɗauke wato halatta ita taimama ita taimama ba tsarkake mutum take daga janaba ba tana halatta masa ne wato tana halatta masa yin sallah ne a halin yana da janaba din mm, ba ita ce take tsarkakewa ba dole ke yayi wanka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a a yace as-sa'idu tayyib وضوء المسلم إذا لم يجد الماء ولو عشر سنين فإذا, وجد فإذا وجدت الماء فلتتق الله ولتمسه بشرتك wato ah, shi ita ƙasa mai tsarki abin alwalar musulmi ce idan bai samu ruwa ba ko da shekara goma ne to idan ka samu ruwa to ka ji tsoron Allah ka shafa jikinka da shi ma'ana ka yi wanka da ruwan domin ka tsarkake kanka to sai tambaya ta karshe wannan da masu cooperative ya ce assalamu alaikum dokta allah ya kara hajiya lafiya allah ya saka maka da mafificin alkhairi amin ina da tambaya kan kudi da cooperative na ma'aikata na tara kudi a account dina na cooperative uku su kuma za su bani loan na dubu na miliyan na miliyan ɗaya amma sun ce za su cire dubu hamsin wai administrative charges amma ni ina ganin kamar interest ne shi yasa nake jin tsoron karba don Allah malam a bani shawara na karba ko na hakura Allah ya saka da alkhairi a wannan gaskiya ne interest ne wannan saboda ka kada ka karbe shi kuma ko yaushe muna janyo hankalin yan uwa masu cooperative cewa cooperatives din nan duk cooperative da aka kafa ku ku ne kashin bayan cooperative din ku kuka hadu kuka yi shi saboda kuna da haƙƙin ku ce ga yanda za a gudanar da shi kuna da haƙƙin ku ce ga yanda za a gudanar da shi kuma sai ku nemi malamai wanda suka san harkar hada-hadar kudin addinin musulunci su tsara muku yadda za a yi tsara cooperative din yanzu kamar yan uwanmu musulmi kamar yan uwanmu na babban bankin Najeriya yan Central Bank sun tsara cooperative su wanda ya dace da shari'a sun kawo tsare-tsaren aka yi musu fatawa aka ce ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi suka yi shi saboda haka duk masu cooperative musamman yanzu tun da ana ta hanyoyin hada-hadar kuɗi akwai fatoyin malamai ne da za a tsara hada-hadar kuɗi masu yawa ya kamata a rayar da wannan a kowane mataki a kowane mataki ta haka ne fa har aka samu aka kafa banki banki fa gabaki ɗaya fa banki wanda yake baya mu'amala da riba wannan ba karamin nasara ba ce a rayuwar zamanin nan yadda riba ta mamaye ko ina to ballantana ko kuma don kawai ɗan cooperative banki ma ya kubuta daga riba ballantana cooperative za ku iya kubuta daga riba saboda haka babu halacci a cikin wannan da za a ce mutum ya je ya ɗauki riba don yana cikin cooperative wallahu ta'ala a'alam to ni dai na san na cbn din sauran kowa ma za su iya budewa ko a shahid cooperative mutane duk wanda suke ko a su. ko ma a unguwarsu ko a masallacinsu masallaci za a iya haɗa cooperative ko a masallaci na aka haɗa cooperative ana kawo kuɗi ana ajiyewa don a taimaka ma juna ko wajen saye ko wajen samar ko wajen yin jarin wani kasuwanci almuhim ko ma ta wani hanya ne a tsara shi a tsarin shari'ar musulunci babu riba a ciki wannan zai iya yiwuwa to har a halka mako ne to ba komai kyale ne na'am اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai daga cikin dattijan wannan gari namu da Allah ya masa rasuwa jiya malam ado garon muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya haska kabarinsa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya kyauta bayansa marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya akwai mahaifiyar Allah ya ba ta lafiya akwai daga cikin almajiran wannan majalisi wadda take asibiti ita ma Allah ya ba ta lafiya akwai masu neman haihuwa muna roƙonka Allah ka ba su akwai masu neman aure Allah ka yassare musu maza da mata Allah ka haɗa su da na kirki akwai wanda ya ce yana cikin matsanancin hali yana neman addu'a Allah ka yaye masa akwai wanda aka sari ɗansa a har abin ya taɓa kwakwalwarsa yana neman addu'a ana roƙonka Allah ka yaye masa Allah ka inganta masa lafiya akwai ɗan uwa wanda ya haɗari maganarsa ta ɗauke muna roƙonka Allah ka dawo masa da nutukinsa Allah ka dawo masa da mantukinsa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kare wannan al'umma tamu Allah wannan masifa ta 'yan fashi da makami wanda su ya daɗa ƙara yaduwa suke a cikin ƙasar nan sassa daban-daban muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah ka kawo ƙarshen sharrin su Allah ka dakusar da kaifin su Allah ka Allah ka farraka tsakanin su Allah ka jefa razani a cikin zukatan su Allah ka sa tsananin su ya zamanto a tsakanin su Allah ka ka saukar da Allah ka sallada rundunonin ka akan su Allah muna roƙonka ka amintar da mu daga sharrin masharranta waɗanda kuma suke hannun waɗannan 'yan fashi muna roƙonka Allah ka kubutar da su Allah ka kasance kasance tare da su Allah ka sanya musu mataimaki daga gare ka Allah ka sanya musu majibincin lamari daga gare ka Allah ka shirye shi mu mai zuwa ga abin da zai kyautata rayuwar wannan al'umma Allah ka yaye mana tsadar abubuwa Allah ka yaye mana bala'i Allah ka yaye mana wannan annoba ta corona Allah ka amintar da mu ka amintar da kasar mu bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin